baki mai yanka wuya. A farkon mako mai zuwa ne za a gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki a jamhuriyar Nijar. To sai dai masu lura da al'amura na ganin zaben zai rage armashi saboda rashin ɗan takarar babban jam'iyyar adawa ta model Lumana. Jama'a Assalamu alaikum. A ranar Lahadin nan mai zuwa ne 'yan kasar jamhuriyar Nijar za su garzaya rumfunan zaɓe domin kada ƙuri'unsu a zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki da za a gudanar yayin da wa'adin mulkin shugaba Muhammadu Isuhu ke gab da ƙarewa. Jam'iyya mai mulki ta PNDS tarayya dai ta tsayar da tsohon ministan kuɗi Bazum Muhammad a matsayin ɗan takararta na shugaban ƙasa. yayin da ita ko babbar jam'iyyar adawa ta model lumana ta tsayar da tsohon firayim minista hama amadu a matsayin nata ɗan takarar wanda kuma nan take ya ƙaddamar da gangamin yakin neman zaɓen sa, mamman sani malam shine sakataren jam'iyyar ta pnds tarayya ya kuma yi wa taron jawabi a wancan lokacin hama amadu shine albatin rana ta hito babu mai iya tare shi kuma mun dauki alwashin cewa hamman abin da kan gida Dan takarar jam'iyyar NPN kishin ƙasa Ibrahim Yakubu na daga cikin waɗanda suka yi wa hama Ahmadu Kara a lokacin wancan gangamin. Mu kap 2021 kun gani duk inda hama ya ta muna tura mutanenmu muna zuwa muna tsaye saboda alkawalin da muka ɗauka ne duka cikinmu idan wanda ya zo gaba za mu kama mishi. Yayin wannan gangami kuma na watan Nuwamba shi ma Hamma Amadu ya ce sun cika dukkan sharuɗan tsayawa takara. Takardunmu a cike suke, mun aza sun amsa sun ba mu takarda da bisan shiga takardu da mun ka aza. Don dosi a komple yake, kenan ba mu matsala game da wannan. Kowa a niger cikin kwanciyar hankali ne suke so a yi wannan zaɓe. Mun ma cikin kwanciyar hankali da hada kai shine muke so a yi wannan zaɓe. To sai dai daga bisani kotun tsarin mulkin Nijar ta tantance 'yan takara 41 da suke zawarcin kujerar shugaban ƙasar. inda ta soke takardun 'yan takara goma ɗaya daga cikinsu saboda abin da ta kira rashin cika sharuɗan da ba su yi ba ciki har da hama amadu wanda badakalar safarar jarirai da aka samu hannunsa a ciki a shekara ta 2017 ta shafi takardunsa. Alhaji Sidi mai raƙumi da ke goyon bayan jam'iyyar ta Lumana ya ce sam wannan lamari bai yi musu daɗi ba. Mun ji baƙin ciki da abin ya faru haka. In an yi shari'a bisa gaskiya an nuna lahiskansa sai hana ya takara a wajen babu laifi ban san sauran mai ita ba. Amma abin da muka yi baƙin ciki da shi da ta faru haka. Ka sai ta jam'iyya kullum mu ɗan takara muke shira. Muna jiran yadda Allah ya sa gashi abin da ya ce mu yi kamar alƙibla ne abin da nuna mai shi za mu yi fa. yanzu jiran muka ya ba mu wani umarnin abin da za mu yi yanzu mu muka muhammad ba abin da muke magana wannan da kanmu jin bakin cikin mu da haka ta faru sunan mutum arba'in da wani abu namu yana cikin sha ɗaya wanda ba su yi to ba tunanin bakin cikin mu kenan sai shi in ya zo ya gaya mana cewa ga yadda za mu ɗauka. tuni da wasu manazarta suka yi hasashen cewa zaben zai rage armashi lura da cewa babu ɗan takara daga babbar jam'iyyar adawa to amma alkasum abdulrahman na ganin ba haka lamarin yake ba. domin a cewarsa akwai 'yan takara da dama da suke da muhimmancin da za su haskaka zaben. Rishin takara hamma ko shiga takarar basu ba ne ke zama kwalliyar zaɓe a zamahuriyar nisha Amma in ka diba cikin zaɓen akalla akwai tsohin shugaban ƙasa guda biyu. Akwai shugaban ƙasa na farko da aka zaɓa a demokaraɗiyyance Mamman Usman yana cikin zaɓe. Akwai tsohon firaminista tsohon shugaban majalisa irin su Sani Umar. rawar da matasa suke takawa ko a matsayinsu na 'yan takara ko kuma a matsayinsu na shugabannin ma yakin neman zaɓe na mahimman 'yan takara wannan shi ke da muhimmanci. Sashe na ɗari da da talatin bakwai na kundin zaben jamhuriyar Nijar dai ya baiwa jam'iyyun siyasa damar maye gurbe 'yan takararsu na farko idan bukatar hakan ta taso. To sai dai masanin doka Dr. Maina Bukar Karce ya ce doka ta fayyace irin dalilan da ke ba da damar aiwatar da irin wannan sauyi. abu guda uku ne suka ba da izinin a sura wato in dan takira kamar ya zama babu ko kuma ya shiga cikin wani hali lahiyar shi ba shi dama da ya takira har ya nemi kujerar ko kuma an tabbatar da takardun shi an ba da izini amma ana tsakal kamfan sai aka lura da kai an yi wata mantuwa wannan a dalili kaza bai kamata ba a ba shi ma izini an ba jam'iyyar damar ta sauya dan takirar amma jam'iyyar da aka mai da takardun ta kauye a ba ta damar ta sauya dan takirar wannan wato kundin tsari na kasar Nijar bai ba da damar wannan ba shi ma dai dan takarar jam'iyya mai mulki Bazum Muhammad ya fuskanci nasa kalubalen a watan na Nuwambar da ya gabata bayan da wasu mukarraban jam'iyyun siyasa na 'yan hamayya suka kalubalance takardar da bazum ɗin ya gabatar a matsayin shaidar zama ɗan ƙasa a gaban kotu. wacce suka ce ta boge ce kuma shi ba ɗan ƙasa ba ne. Ɗan takarar majalisar dokokin ƙasa kuma ƙusa a jam'iyyar NPN kishin ƙasa Muhammad Tarkoko shi ne ya jagoranci waɗanda suka ƙaddamar da wannan yunƙuri. jam'iyyar pendes tarayya don takarar shi mun gano wasu abubuwan da ba su dace ba busan takardun shi shine muka tuntubi abun nan procreate na jifa? muka ce mishi ku diba ku gani akwai masana cikin wa'annan dan a yi zabe lahiya kowa a kare hakkin shi kowa ya zama karkashin doka. To Malam Tar menene abubuwan da kuka ce kun gano a cikin takardar tasa ta de Nationalité? Akwai inda aka hidda takardun da wasu kotuna lokacin da lokacin da ake hudda takardun babu su da wasu dai abu ire-ire haka na wanda dai an tabbata mun rubuta su a muna so ne a bincika a diba takardun nan akwai wasu masaloli wanda deja mun yi mun rubuta su kusa cikin dokimana na assignation kin da muka aje a kotun difa procurer zai diba in sun dace daidai ne da doka ko ba su dace da doka ba da yake mayar da martani a wancan lokaci wani na hannun daman bazum alhaji mai bukar ya ce zancen ba shi da tushe balle makama tu wanda suke faɗi wannan maganan mun yi imani cewa karnukan farauta ne su da kansu watakila ba su ma sa abin da suke hudi ba an sa su ne kuma wanda suka sa su sun san babu gaskiya da su su huto su hoɗi haka nan kin mana kuna zargin akwai dalilan siyasa ne cikin wani al'amari a haba akwai akwai siyasa mana wannan maganganun nan na cikakken zama dan kasa ba yau aka fara shi ba ina tuna a lokacin da aka zaɓi Muhammad Usman an ce shi ba dan Nijar bane haka tan shi aka ce ba dan Nijar bane kai yau muhammadu Isu an ce shi mutumin Burkina Faso ne wai da Allah dan Annabi akwai wani garke ne a Nijar kin nan wanda muddin in ba a cikin shi aka heka ba kai ba cikakken dan kasa bane ukun nan wanda na zana muku wanda aka ce ba in kasa bane su ne wanda yan Nijar suka taba zaben su sauran ba mu sani da suka suka zama shugabannin kasar Nijar ba kenan yau don an ce ba zan ba dan Nijar bane mu wannan ba zai tara mana hankali ba illa ya kara mana karfin gwiwa to amma dai bazum Muhammad ya kubuta daga ƙalubalen, bayan da kotu ta yi watsi da karar haka kuma ya sami kasancewa a cikin 'yan takarar da aka tantance da sahihancin takararsu. ina ma Allah godiya da hakan ya wakana kuma ina fatan Allah ya kama mini Eh, don wannan zaɓen na mu yi su cikin lamin lahiya kuma allah ya bani nasara eh, na aiki cikin parti eh, tun muka kirkiro shi kuma musamman yau wata hudu kuma shaida ne ban yi zama gida ba nike ta zagaya in je in ga magoya bayan mu. ni za ni ci gaba da ziyara har mu kai ga yakin zaɓe Eh, in ko aka kai ma aka kai ga yagin sabe muna da hukuma ta mu ta kula da tsare-tsare za mu aiki da tsare-tsaren da za. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Mahmud Lalo da Sulemu Muni Barma. Juba Hero ne ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.